Ganin yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya, al'ummar da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na ƙara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne ƙungiyar matasan Fulani ta John de Jam ta gudanar da taronta na ƙasa a nan Jos babban birnin jihar Filato, inda ta haɗo kan matasa daga dukkan jihohin Najeriya don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a ƙasar. Alhaji Sa'idu Mai Kano shine shugaban kungiyar ta John De Jam ya shaida min cewa sabbin shugabannin kungiyar za su fara aiki ne har rigagen Fulani. Mun shirya wannan taro saboda na ɗaya mu kaddamar da siyamomi na jihohi a kasan nan gaba ɗaya. Aikin da za su yi shine su bi gidaje gida gida ruga ruga su wayar ma Fulani da kai su nuna masu akwai sabuwar kungiyar da ta fito wanda ba ta cuta kungiya ne na gaskiya wanda da yardan Allah za a samu mafita a wannan kasa shawaran da zan ba dukka bara gurbi ba a matasan fulani ba a dukkan sauran kabilun kasan nan shine su gyara halayensu su san addininsu ita ma shugaban mata ta ƙasa a ƙungiyar ta john de jam aminatu sa'idu daga jihar taraba ta ce za su dukufa wajen faɗakar da mata muhimmancin tarbiyyar 'ya'ya domin duk abun da mutum yake yi in ba ka da ilimi especially a zamanin yanzu wallahi banza ne ba abun da za ka iya ma community naka dole sai da ilimi kuma duniya gaba ɗaya siyasa ne saboda haka muna shigan ƙauyuka mu gaya wa iyaye mata da yara kuma mu ga yadda suke especially wajen nomadic education muna zuwa mu faɗakar da su kuma a tarbiyance muna kiran mata mu gaya musu su gyara halayensu su gaya wa mazajensu duk idan suka tafi neman abinci su kawo musu halal domin duk abin da mutum ya yi gaskiya sai an tambaye shi kuma kada mu rika yin aiki da ba mu san hukuncinsa ba. Shugaban matasan kungiyar Miyetti Allah a jihar Plateau Abdullahi Idris Bayero ya nuna bacin ransa ne da yadda ake danganta dukkan Fulani da ayyukan ta'addanci. Mai laifi mai laifi ne. Abin ba masu a Najeriya yadda aka ayyana ba fulatani kawai an gan shi an ga mai laifi bai kamata ba kuma ina kira fulani duk wani mai laifi da zai laifi ko ba fulatani ne shi a fito a faɗa a kama shi shawara shine kowa ba fulatani ya kama sana'a kuma ya sa tsoron Allah a zuciyar shi ya sa kishin Najeriya a zuciyar shi idan akwai wani mai laifi ko ba fulatani dan uwanka ne ko uwa ɗaya uba kike ka faɗarkar da shi kuma ka gaya wa jami'an tsaro dan in ka bar shi ma kai ma ba zai barka ba Mataimakin kwamishinan 'yan sanda a bangaren gudanarwa ta rundunar 'yan sandan jihar Filato Aliyu Sale Tafida wanda ya halarci taron ya shawarci jama'a ne da su kai rahoton duk wani aikin bata gari wa jama'an tsaro. Duk inda ka samu kanka idan ka ga mai laifi ka fidda shi. Fata na ne mu haɗa kai zama tsuntsaya madarin ki ɗaya laifi ana laifi amma dole ne mutane su haɗa kai su kawo labari ma 'yan sanda ba su kawo labari ma jami'an tsaro general Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.